kuma ya ce idan na zo yin cin abinci ba na tunawa zan yi bismillah sai na zo loma ƙarshe wanda ya ce malam Allah ya yi min baiwar hadda da rike karatu cikin sauri wala da zaka sami jami'us sunna jami'us sunna littafi ne da ya ka hadisai dubu hudu ba ba mukarrarat idan ka haddace wannan littafin mujalladi uku ne to da wuya a faɗi hadisin da baka san shi ba a duniya da wuya a faɗi hadisi ingatacce wanda baka san shi ba a duniya to ko kana da wannan baiwa ya kamata ka haddace wannan sunansa jami'us sunna to amma kuma saurin hadda da saurin zama ko da saurin mantawa a me yake da shi malam Allah ya mun baiwar hadda da rike karatu cikin sauri sai dai kuma Allah ya jarabce ni da yawan mantuwa a'a an yi ba a ba kenan durawa da zurarewa kenan kuma ya ce idan na zo yin cin abinci ba na tunawa zan yi bismillah sai na zo loma ƙarshe babu wani kusa da kai kenan shi dama yin bismillah lokacin cin abinci duk wanda kaga ya saba to a gaban babarsa ya girma ko kakarsa da cin hannu da dama da lankwashe kafa da rashin yin dafe da rashin zubar da abinci a ƙasa da riƙe kwano da yin bismillah da wanke hannu kafin a ci abinci da wanke hannu bayan an ci abinci da rashin hannu baka hannu ƙwarya duk wanda ka ga ya iya waɗannan abubuwan guda tara da na lissafa to a gaban babarsa ya girma ko kakasa har rankwashin ka za a dinga in ka karya ɗaya daga cin wannan amma girman bariki ne ko girman kan hanya ne to kawai koma da wani hannu sai ka ci abinci ka zubar a ƙasa ka watsar ka tattauna ka furzar kana cin abinci kana sa hannu a kunne, ko kana sa hannu a hanci ko kana cin abinci yana zuba ko kana hannu baka hannu ƙarya ma'ana baka gama haɗiye na bakinka ba ka zuba sabo hannu baka hannu ƙarya ko kaga mutum yana wawa duk waɗannan ɗabi'un ka gansu to ba hannun manya ya girma ba da rashin sa hula ka girma a hannun manya duk sai sun koya saboda me ba ce maka za a yi sunna ba ne rankwashi za ka sha a kanka buge hannun za a yi da tagumi da dafe da ɗora hannu a ka in kai haka sa ce tas hannun in kai haka ga alama ihu ne da bala'i ko kai haka a buge hannun ko kai haka in ka girma a hannun iyaye ba za waɗannan ɗabi'un duka ba za ka yi su ba